bismillahir rahmanir rahim amma ba'ad bude garin makka da islama fathu makka lallai ranar da aka bude makka da musulunci yini ne abin halarta saboda kasancewarsa ranar budi mafi girma a tarihin musulunci wanda Allah a cikin wannan yinin ya ba da buwaya da izza ga addininsa da manzonsa da rundunarsa amintattu kuma ya tsamar da ɗakinsa na ka'aba daga shirka da da kuma hannun mushirkai masu yin shirka din ya sanya ɗakin ya zama shiriya ga dukkan talikai dalilin wannan yaƙi kuma na fathu makka shine lalle kabilan quraishawa sun warware abin da aka kulla da su na sharuɗan zaman lafiya a lokacin sulhul hudaybiyya a yayin da suka taimaki yan koren kabilar kan ta'addancin da suka aikata ga waɗanda suka ce za su taimaki bangaren musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shirin wannan yaƙi mai suna yaƙin buɗe makka fathu makka sai kuma ya ɓoye batunsa ga ƙabilan ƙurayshawa domin hakan ya bayu ga rashin shirin yaƙi daga ɓangaren su sai ya zama dalilin miƙa wuyansu da zai kai ga rashin kashe su kuma a yayin da sahabi hatib ibn abi balta'a Allah ta'ala ya ƙara yarda a gare shi ya rubuta yana gaya musu batun wannan yaƙin sai Allah ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam hakan sai ya aike wanda ya bi ya dawo da wasikar gabanin sakon ya kai zuwa ga kabilan kuraishawa, sannan annabin mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya fita bayan kwanaki goma sun shuɗe bayan kwanaki goma sun shuɗe daga watan Ramadana a shekarar hijira ta takwas cikin mayaka mutum dubu goma ya fita ya nufi garin Makka kuma sai wasu Qurayshawan kamar baffansa Abbas da Abu Sufyan ibn Harb suka fito wurinsa suka musulunta sannan ya bada umarni ga jagororin rundunar cewa da ɗai kada su kashe wani mutum sai wanda ya zo yake yaƙar su haka ya bada shelar a baiwa mutanen makka aminci a cikin faɗinsa wanda ya shiga gidan abu sufiyana to lalle shi amintacce ne wanda ya shiga gidansa ya rufe kofarsa amintacce ne wanda ya shiga masallaci amintacce ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ne a lokacin buɗe ta alhalin wuyansa yana jikin taguwarsa yana mai tawali'u ga ubangijinsa sannan yayi ɗawafin wannan ɗakin alhalin a kewaye da ɗakin akwai gumaka kimanin ɗari uku da sittin sai ya rika sukansu da wata wata bakar da take hannunsa suna faduwa alhalin yana karanta faɗin Allah gaskiya ta zo kuma ƙarya ta lalace lallai ƙarya ta kasance lalatacciya haka aka yi gumakan suka yi ta faduwa akan fuskokinsu kuma da haka aka tsarkake maka daga bautar gumaka da abin da aka yi na buɗin musulunci ga makka mai girma sai garin ya komo cibiyar tauhidi sannan tushen samun shiriya ga talikai wallahu ta'ala a'lam